PDP ta bakin kakakinta Olisa Mitu na kara maimaita ai har zuwa yanzu shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC ba su gane alkibilan Najeriya ba, balle ma ya fara cika dimbin alƙawuran da ya ɗauka lokacin kamfe. Wannan ya sanya na tambayi tsohon dan majalisar wakilai na APC da ke dab da shugaba Buhari daga mazaɓar Igabi da tsohuwar jam'iyyar CPC ta lashe, wato barista Ibrahim Bello shin ya yake ganin musamman ma a majalisar dattawa APC za ta iya warware dambarwar shugabanci tsakanin 'ya'yanta ne. Barista Bello ya ce batun neman sauke mataimakin shugaban majalisar dattawa yake kara madu dan PDP mawuyacin lamari ne a yanzu. Duk wani ihun da ake yi jami'an namun APC hayarin da ake ta yi ba zai tasiri ba sai ya ce ba ya yi ko kuma 'yan majalisar dattijai sun zaɓe biyu bisa uku sun ce sun cire shi shine ka'ida jam'iyya ba za ta shigo cikin majalisa ta aiki ta hukunci ba saboda mene zaɓe ake yi duk wani hanyar da za a bi yanzu in dai ba shine ce baya yi ba ko kuma suka zaɓe suka ce sun cire shi ba babu yadda za a yi da shi. kai kana ganin ku yan apc gara kawai ku rufe wannan maganar ku dubi gaba kenan don alamun an riga an makara. mu da ba mai daba sanadiyyar ainihin rashin haɗin kanmu ne da kuma yadda manyan mu ba su abin da ya kamata ba aka samu wannan baraka kuma duk wani hanyar da ake a waje a waje kawai ake ba wanda zai ci cire wannan mutum sai shi ya ce baya yi ko kuma sanatocin sun cire shi daga ciki ya zama wajibi ne yanzu tunda a can jilisin da tije din mu muka fi yawa su ne za su taimaka mana wurin wurin ciro shi amma duk wani abin da wani zai faɗa maka da waje ba abin da za a yi mishi kana ganin in ma rai ya ɓaci sai dai ko a ɗau matakin tsigewa kenan eh kwarai shi da kawai rage akwai ka'ida inda ake zaɓen mutum a majalisar wakilai da dattijai akwai wanda ake cire shi biyu bisa uku na duk abin da za a yi to da haka wanda suka zaɓe shi suka zo suka taskace a ba sa san shi da hujjojinsu shikenan ai ai an riga an kuskure tunda ya riga ya shiga so sai dai lallaba a fitar a rabar shi lafiya kawai to ma'ana za a iya cire iya mataimakin shugaban majalisar dattawa a bar shi shugaban a ah, kwarai da gaske ai duk a majalisa yanda ake zuwa kara zubi zabi zaɓi ainihin kakaki a zaɓi mataimaki da son shugabanni haka shi ma in za a cire za a cire mutum. Shi kuma mukarrabin shugaba Buhari sanata Hadi Sirika na ganin takara wadda ta dace daga PDP a yi alheri ne ga APC. Ba ma son a ce wai yau an waye gari cewa jam'iyyar ɗace take mulki a Najeriya ko ma a kowace kasa a duniya domin wannan ba shine demokradiyya ba amma kuma inda haƙƙin mu yake in haƙƙin namu duka jihar 36 ne to muna buƙatar mu samu jihohin mu 36 in ya so ita wacce jam'iyya wacce ta ɗanɗana mulki shekara goma sha shida sai ta koma ta zama jam'iyyar adawa ita ma kada ta yadda ta ruguje ita ma ta tsaya tsaya ta dinga hiddo sababbin dabaru ta dinga hura mana wuta don wannan ma maka taimaka mana mai kara kaimi don abin yi ma al'umma amfani. APC dai ta naɗa gwamna tambal jagorancin kwamitin sasanta na majalisar dokokin da wasu ke ganin anya zai iya samun nasara kuwa in an duba kusan tsarin da ya ɗaura kakaki dogara na yanzu shi ya ba shi kujerar a 2011 Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.